barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 24 ga watan rabi'un al-awwal jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 10 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Ishratul Nisa wallafar al-Imam al-Hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali annakai Allah ubangiji ya gafarta mishi ba tare da dogon zance ba za mu tashi kai tsaye a inda malam al'imamun da kai yake cewa babu hubbin nisa babun da ke magana akan kaunar mata son mata al'imamun da kai yake أخبرنا الحسين بن عيسى القومتي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce hubbiba ilayya lalle an sanya mini kauna min duniya daga cikin ababen duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mini kaunan annisa'u mata wasibu da kuma turare waje ila qurratu aini fi sannan kuma an sanya sanyin ido na akan sallah قال أخبرنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفاتك كاو إسنادي هر إلى يجوى أنس anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya ce hubbiba ilayya annabi ya ce hubbiba ilayya nisa'u wa tibu an sanya mini kaunar mata da turare wa ila qurratu aini fi an sanya kuma daɗin sanyin idona a cikin sallah al-imam an-nasa'i kama al'ada shi da ya saba ya ƙara cewa akhbarana ahmad ibn hafsin قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم وهو ابن الرحمن عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد النساء والخيل يتي باب وانا أبدا النبي كي كونا صلى الله عليه وسلم الدنيا النم bayan mata da dawakai to idan muka koma baya daga babin da ya kulla da ya ce babu hubbin nisa babin da ke bayani akan san mata wato yana magana akan ɗabi'ar da Allah subhanahu ta'ala ya halitti maza a kai Allah ya halitti maza da ɗabi'an san mata kuma kan manta mun yi magana akan lafazin mata yana zuwa da ma'anar matan aure shine al-ma'anan akhas to baya ga cewa dama ɗabi'ar maza ne su ga mata ce suna so kuma su aure su ko su nemi su aure su ko su nemi su nuna musu ƙauna zai mana bayani a cikin wannan babin abin da yake shari'a ta goyi baya shari'a tana so game da wannan soyayya kamar da Allah ya halicci mutane da son wasu abubuwa daban-daban kuma a cikin kowane abu da Allah ya halitta ya nuna mutane ɗabi'ar son shi ya ware musu wanda ya halatta Allah ya halicci abinci iri daban-daban tsirrai da 'ya'yan itace da abubuwan da ake sarrafawa a yi abinci sai ya halatta wanda yake a ba ya haramta alkhaba'i ya halatta tsuni da zoɓo ya haramta giya Allah ya halicci ainihin wato dukiyoyi waɗanda mutane suke so suke ƙauna iri daban-daban da gidaje da motoci da kuɗaɗe da mulki da sauransu ya halatta wanda ya halatta wanda suke sun dace da rayuwa da mutunci ya haramta saka ya haramta riba ya haramta shata da makamantansu wanda dukkan su hanyoyi ne za a tare dukiya ta hanyar su to aka ta fuskar mata daga cikin da ke tabbatar da cewa san mata ɗabi'a ce jibiliya wacce aka halicci mazaje a kai shine kasancewar mutum na ɗaya da Allah ya halatta shine Adam alaihi salam annabin Allah kuma uban mutane da Allah ya halicce shi da Allah ya ce wa khalaqa minha zawjaha da Allah ya halicce shi abu na gaba da yayi mishi kafin ya mishi gida kafin ya mishi wurin kwanciya kafin ya bashi kuɗi da wadata da aljannan ma da aka saka shi sai da aka halicci mata tare suka shiga aljanna kun ga yana cewa abu na gaba da yake bukata bayan kasancewar shi miji namiji dan adam shine azzawj a cikin hikima da tsarin Allah ya ba shi wannan kyauta ta mutum sannan kalli abinda Allah yake cewa wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya hakika mun aiko annabawa gabaninka ko muka sanya musu azwajan mazaje sori mataye wa dhurriyya da kuma 'ya'ya. tare da cewa hatta annabawa da dukkan darajar da suke da ita da dukkan alfarmar da Allah ya musu wanda sun fi kowa a cikin halittun Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wato mata da ‘ya'ya kamar da ya ambata to haka nan a makoma a makoma wato aljanna Allah ya samu shiga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin abubuwa na jin daɗin rayuwa waɗanda ya tanadawa bayinsa waɗanda bisa sa aljanna daga ciki ya ambaci akwai mata wurare daban-daban ya ambaci suna eh, nukin bikin ko wa istabraqin mutaqabilin kadhalik wa zawwajnahum bi hurin 'ain yad'una fiha bi kulli fakihatin amin ga an ambaci abin da za su sanya na sutura sannan kuma Allah yake ah, ah, ah, wa zawwajnahum bi hurin 'ain sannan muka auren musu da mata waɗanda suke katangaggu tsararru sannan a cikin aljanna ya una fiya bi kulli cikin alimin za su dinga kira cewa a ba za su dinga yin koda ana ba su ƴaƴan marmari kayan marmari masu daɗi daban-daban haka kalli faɗin Allah ɗaya kwatankwacin wannan mutakina ala surihim mutaqabilin wa zawwajnahum bi hurin ayn kusan ah, wannan tayi kama da waccan haka haka faɗin Allah irin hurun maqsuratun fil khiyam mata waɗanda suke katangagu a cikin ɗakuna nan ya sunna sunan insu kabla kuma lafiya ba ire irin waɗannan ayoyin da suke nuni zuwa ga cewa ah, a cikin aljanna daga cewa da za a mura na jin daɗin aljanna akwai mata to wannan yana nuni zuwa ga wannan wata a hanya ce ta ɗabi'a da Allah ya halicci mazaje a haka to kamar yadda na ambata a ran mu a cultural concepts ɗinmu na Hausawa na ka cewa ne yana son mata to ba kalmar yabo ba ce to kar ku kawo wannan domin ba haushi abin da yake faɗa haka abin da yake nufi shine namiji ne gane gane ya ga wannan ya ce yana so ya ga wancan ya ce yana so har ya wuce kima ko ya wuce abin da shari'a ta halatta mai shi aiki ne to ba irin wannan bane kuma na san wasu da zarar sun jira wannan hadisin za su fassara shi da irin al'adar da suka sani al'adar bahaushe ko mutumin arewacin najeriya ko ire-irensu masu cewa masu faɗan kalmar san mata da nufin aibatawa to ba shi ake magana ba ana nufin san mace matar aure za mu faɗi abin yadda malamai suka fassara shi insha Allah wannan kenan to a ban so na tsawaita mana surutu game da isnadoji domin ba zaman azumi ne ke na isnadi da sauransu ba amma babu laifi dan kankanin jawabi wanda ba a rasa ba saboda abin da ba a dan kasa kamawa ba dan dai kuma kai wannan sunan a ta tsallake sa haka kamar kawai ana ana shafa labari ba zai yi ba gaskiya saboda Allah al-imamu an-nasa'i ya roce wannan hadisi na farko da ya kawo daga malamin shi al-husayn ibn isa al-qumasi al sunan kenan husayn ibn isa ibn humran al-qumasi haka ake ce masa qumasi din sunan wani gari ne a kasar a kasar afghanistan a yanzu aka ce ana cewa kumash ne kumash sai malarabawa nauyi a baki kawai suka mai da wannan kudin zuwa kun Eh, kamar yadda in ya murda da iya hausa ba za ki ji duk ka sai ne ta ka ko ba zai cewa karago zai ce karago karago ba zai cewa kwaya ba ba zai ce kwaya to haka sai larabawa wannan ku mas sai musu nauyi sai suka mai da shi ku mas ko mun gani al'ummati ana mashi alkunya da abu ali addani gani babban malami ne cikin malaman hadisi malamin arabiya ne ya rasu ka ta 247 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i kamar da muka dana duka firoto hadisin shi a cikin tafansu shi kuma yana riwaya daga Affan ibn Muslim al saffar Abu Uthman wani babban malami mutumin garin Basra wanda ya rubuce gata ta ɗari biyu da ashirin affan ibn muslim babban malami ne iyakan malami ba taba gane irin shi ba wannan zamanin da muke rayuwa yana daga cikin rijalin jama'a shi kuma yace daga sallam abul munzir sallam ibn sulaiman kenan sallam ibn sulaiman al-kufi duk da mutumin basara ne amma ya zo na kasar kufa waɗannan mutum wannan mutumin guda biyu ne sallam abul mundir wasu suna ganin ibnu sulaiman ne Akwai kuma sallam ibnu abi sahaba to ko dai a ɗauka duka mutum ɗaya ne kamar yadda wato abin nan ya yi shi ibn adiyin yi haka a cikin alkami ko kuma yadda wasu malamai suka rarraba su abin da ta ibn adiyin yi haka saboda a cikin littafin akhlaqun nabi na abu al asfahani isnadin nan na wannan riwaya ya zo karar da salam sunna cewa salam salam salam ibn abi sahaba Ah, ya zo haka karara da haka sai aka ɗauka ah, shi ɗin ne da the same person ne wallahu alam to kuma dai wanne ne a ciki babu wani iskali game da shi domin fika ne dukkanin su biyun shi kuma wannan yake cewa daga sabit ibnu aslam al-bunani kenan babban ɗalibin makarantar anas dan malik wanda ya ta ɗari da ashirin da bakwai bayan gidan manzo allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace daga anas dan malik wannan da ke aiki a gidan manzo allah sallallahu alaihi wasallama wanda maman shi ta kawo shi gun manzo allah sallallahu alaihi wasallama tun bayan hijira ya zauna tare da manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi aiki shekara goma yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiki yace annabi bai taba ce min me yasa kai kaza ba ko me yasa ba kai kaza ba saboda hakuri ba wai dan baya laifi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba aikin shi wata rana kamar yanda musulmi ya ruwaito sai ya shiru shiru shiru da dawo ba ya bi sawon shi sai ya ganshi kawai a tsaya kan kiki irin yanda yara suke suna tawasa suna oji oji ko suna kwallon layi ko wane ne sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa shi ya ce ina sako na sai ina kan hanya ne ma'ana ya tafi da ita ba kuma bai dawo ba Anas ya Annabi sallallahu alaihi wasallam shi addu'a ya zama ɗaya daga cikin mafiya yawan ƴaƴa a tarihin musulunci yana da ƴaƴa sun fi ɗari da hamsin ƴaƴan shi kawai domin ya taɓa tambaya wata ɗauki ya ce yanzu ƴaƴa na nawa a ce to dai an birna guda ɗari guda ɗari sun mutu sauran kuma sai an kirga to Allah ya mishi arziki na ƴaƴa da arziki na na gona sannan ya daɗe a duniya ya daga cikin sahabbai na ƙarshe-ƙarshen mutuwa wanda suka mutu daga ƙarshe-ƙarshe ana cewa ya rasu ne shekara ta ɗari da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Anas bin Malik kenan a takeice kwarai da gaske Allah ya tsara masa yadda shine yake cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min ad-dunya at wan nisa'u wa ila qurratu aini fi salah an sa mini kaunar a cikin ababen duniya guda biyu Allah ya sa mini kauna Allah ya sa mini kaunan mata da kuma turare sannan ya sanya jin daɗin rayuwa ta a sallah abu na farko ne, me ake nufi da ƙauna da aka sanya mishi ta mata ko me yasa aka sanya mishi wannan kauna me yasa kuma aka sa mishi kaunar turare Abin da malamai suka ce kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa a cikin littafin shi ijazatul lahfan amma Shaifa, shaifa yake cewa babu aibi akan mutum fi mahabbatihi li ahli ya ƙaunaci matarsa wa ishkihi laha kuma ya gwada mata ƙauna din yace illa idza shagalahu zalika an mahabbati ma huwa anfa'u lahu sai dai in ya aibata shi ne idan kaunar matar shi sanya shi ya zama ah, ya manta da kaunar abin da yake gaba da kaunar mata kaunar Allah kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaunar mahaifiyarsa kaunar addininsa idan mutum ya sake ya kaunaci wata matar shi har sa ya samu matsala game da addinin shi ko ya samu matsala game da Allah ko game da annabi sallallahu alaihi wasallama ko game da mahaifin shi misali to wannan shine kaunar ta zama abin aibatawa sannan kuma yake cewa a ɗabi'a ce ya yi dogon magana ya shi sa manzo Allah sallallahu alaihi aka samu cewa yana kauna daga sabon da yake kauna yana kaunar hubbul ma al-bahri nabi yana son ruwa mai sanyi yana son zuma yana son farin sutura yana son doki kamar yadda muka ji yana son nama na karfatan akuya Don abubuwan da yake so san da yake musu so ne wanda yake da saba wa ɗabi'a ba don ba zai je sata ba ba zai saci kuɗi ya je siya ba ba zai tuna haram ba don mutum yana son sura iri kaza wannan dai mutum ya saci kuɗin gwamnati zai kai wannan sutura don mutum yana son mace iri kaza wannan dai mutum wannan matan mata wani ke dinga kwatanci da ita ko ya je ya ta ta rabu da mijinta ko ya je ya mata wani asiri ya mallake ta da karfin asiri duk wannan bai halarta gare shi abin da yake mai kyau gare shi shine ya ganta yana so ya aure ta kamar da manzala sai sun yake cewa lam arani mutahabbain illa zawaj ba abin da yake da masu kauna juna guda biyu ba sai su aure haka ibnu qayyim yake wannan magana haka a cikin al-jawab al-kafi liman sa'ala an ad shafi eh, yayi wannan magana kwatankwacin wannan inda yake magana akan eh, faɗin Allah wannan ayati yan khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yake cewa wannan ba abin ba abin zargi bane hada la yadammu fihi li annahu halalu ba a zargin mutum a kai saboda halas ne sannan yake ci gaba da cewa asalin abin da yasa aka saukar da aka saukar da faɗin Allah am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli haka ne min fadli wala kad atina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima wannan aya ta sauka ne lokacin da yahudawa suka dinga aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya cika san mata kun ya yi wannan daga cikin abin da makiya suke ganin cewa abin aibata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ko manzon Allah matan shi na wuri yake so mu kiyaye wannan kuma ya so ya girmama su ya girmama dangin su ya girmama 'yan uwansu to su kuma su ruwan manzon su kuma suna son mata na gari waɗanda suke fasikai da karuwai da mutanen da ba na kirki ba amma kuma suna zargin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi kuma yana matan shi kauna to shine shi Allah ne musu da martani yake cewa am yahsuduna nasa alama atahum Allah min fadlihi domin suna yi wa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi da mutane a suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hasada akan abin da Allah ya bashi na falala wala qad atina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima hakika mun baiwa ah, zuriya zuriya annabi ibrahima ah, littafi alqur'ani kenan da hikima sunna kenan kuma mun ba su shugabanci mai girma shugabancin da Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi shugabancin addini ya fi kowane irin shugabanci to haka ba abin zargi bane to kamar yadda nake muka sa wannan tambayar me yasa aka ce aka sa shi a cikin duka hira da lafi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatin muqantara min al-dhahab wal fidda ta akashi me yasa Allah ya raba mishi mata a ciki malamai sai kokarin su fitar da hikimar da ke cikin wannan daga abin da suka ce ko dai saboda Allah ya yawaita mai surukai to da yanki da kanshi suka yawa wanda ya samu fadalar kusanci da shi za su ƙara yawa domin zumunta tana faruwa ta hanyar eh, ‘yan uwa dangi na sama iyaye da kakanni da dangi na ƙasa ‘ya'ya da cikoki, da kuma ta hanyar sirikai kamar da Allah yake cewa wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i bashara ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka kabira sai wannan aya ta ta daga jinin san kasan Allah ne babu wanda yake wannan magana sai dai Allah kalli gabobin magana wa huwa allazi khalaqa min min al-ma'i bashara waja'alahu faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka kadira abin da cikin wannan wannan ayar na karatu jama'a ba da nan gani bane ba zai yi ayi shi anan ba gaskiya wannan ayar ba za ta yi ba za ta yi magana ta anan ba amma dai muhallu shi ne da Allah yake faja'alahu sai Allah ya sanya ɗan adam nasaba dangantaka wani ɗan wani ne wani jikan wani ne wani kanin wani ne wanda ya ko nasaban kenan wa shara da kuma surkai to duk inda mutum yake yana da waɗannan dangin na farko by ba da zaran an haife shi za a haife shi cikin wasu dangi su ne nasaba da zaran ya girma ya yi aure ko ta girma ta aure za ta ƙara sababbin dangi su ne surukanka uwar miji uban miji kanwan miji yan miji kajin din miji duk bayan uwa bane duk da yake ana samun ta ta da ko <laughs> ta ta da ba a nan kasar bane har wani bincike ta makarantawa kasar laraba ma su yi shi akan alkanna alkanna su ne laraba su ce ma uwan miji ta ce alkanna alkanna wa alaqatuha bi zawjatil ibn dangantaka tsakanin uwar miji da matar da wannan cikin da ke gaban ba a rasa shi ko ina don haka dai sama saman an san masu hankali da masu mutunci wani ta rike girman ta wani ta rike nata matsayin sai a zauna lafiya an ba samu haka ba kuma an samu yan ziga su sa za sa dan dan da mijin a tsakiya ya ta shan wahala ya rasa wanda zai goyi baya ya goyi bayan matar shi ko su ne mai shi goyi bayan ƙoshi matar shi ta hana shi abinci ko shi ta cikin fitina da damuwa ba haka maza su suke samun kansa a wannan lalurar ba Allah shi kyauta to a ah, suka ce saboda sirkan shi yawa zuriya su yawa dangin su ke yawa za a samu abin da zai goyi bayan wannan cikin irin magana da ummu salama take da take cewa mun ji an ce za ka tsara aure ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai za ka tsara aure to ka wuri kan wata ce daga sai ki take kwarai kuwa ma ana laka bi mukhliya ayyan ma ba ni kadai bace don kuwa za ka tsara wani alheri to ka tsara a gidanmu zai ce a ko da ma ke ba matata bace to ita wannan ba ta halarta gare ni ba domin mun sha nono ɗaya da mahaifinta cikin gaske wato tana ita ma annabi bai ce mata ai wannan ba daidai bane ma'ana ƙara yawan sirkan abu ne mai kyau ko mun gani na ɗaya kenan na biyu kuma suka ce a saboda a samu waɗanda za su ruwaito al'amuran rayuwar shi daga cikin gida da yawa na mangala sallallahu alaihi duka rayuwar shi abun koyi to duk abin da ya a gida ana so a samu waɗanda za su ruwaito to mace ɗaya ba ta yi wakiwa duka ba mace biyu ba za ta iya ba mace uku ba za ta ba ta bari ya tara su da yawa shi za ki ga cewa ga abubuwa nan da dama da ya yi a gidan sai wata ce ka taɓa gani wata ce ba taɓa gani ba wata ce ka taɓa ganin shi kaza wata ce a ba ta taɓa gani ba to inda a ce mace ɗaya ce wannan da wanta kawai ta gani shi kaɗai za mu ji labari kenan sauran ba za a ji labari ba malamai suka cewa daga cikin hikima a samu waɗanda za su ruwaito a bayanai game da shi da yawa na uku kuma malamai suka ce abin da yasa Allah ya bashi wannan shi saboda Allah ya cika mishi lada domin zama da mata da yawa zai ba shi lada da yawa daga ciyar da su da kula da su da haƙuri da su wanda zai ciyar da mata ɗaya ba zai shi ciyar da mata biyu ba wanda ya da mace biyu ladan shi bai kai ne da ma da mace uku ba wanda zai yi haƙuri da mace biyu ya kun zai haƙuri da mace ɗaya haka ne ko to yana da mata guda tara sun taɓa haɗe ne kai duka suka mai fushi to yanzu haƙurin da ya da su duka ya kuna kowa ke. to don Allah ya riga ya sa zai girmama mashi ladan shi shi ta ta zazzabin shi ya kuna kowa zafi saboda a girmama mashi lada wannan malamai sun karfi fitar da su a matsayin hikima da yasa Allah subhanahu ta'ala ya ainihin wato A bashi mata da yawa sannan ta ɓangaren turare wannan abin da aka faɗa shi ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi da san tsafta ya son ya ji wani abu mai karni ko wari a jikinsa ko kaɗan saboda yana ganawa da mala'iku su mala'ika jibrilu da yan rafiyarsa kullum suna kawo mashi wahayi kuma suna son jin ƙanshi don haka yake zama kun cikin turare yakan sanya turare har a ga yana ɗiga a jikin gashinsa wanda ke zuba a jikin kunnensa yakan sanya turare har a ga dabbara dabbaran a jikin rigarsa a ga stain ɗin a jikin rigarsa yakan sa turare ya kwana ya wuni ya kwana ya wuni bai daina kanshi ba duk sanda ya shiga cikin rana ta buge shi idan ya zufa sai abin zufa tana yin kanshi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya wasa da turare shi zaka ce bai taba mai da turare da kyauta da kani komai turare baya fulako zai karba kana miƙo mai gaskiya Allah shafa wannan zai shafa nan da nan saboda can turare da yake to ita kuma sallah da aka ambata anan, nan wato ita ce abin yake samun lahira da ita yake abin yake samun lahira da ita wato kenan waɗancan abubuwan na duniya ba su shagaltar da shi daga neman lahira ba yana daga cikin ah, abin mamaki duk da yake hadisi ne ambata a ƙarshen zamani kamar da yake a cikin hadisi kofi cewa mutane za su dinga yin aikin lahira don duniya yanzu zai ga mutane suna so a ba su sallah wasu za su dinga yi don samu wata buƙatar duniya ko a gaya musu bari su sa su yi azumi mutum ya gaya maka karar yana so ya dinga yin azumi don wata buƙatar duniya azumi ya fi ƙarfin buƙatar duniya manzo Allah sai sama cewa yi as an Allah ya ce as-sawm li wa ana ajzi to ba a yin azumi don neman cin jarabawa ko don neman miji ko don neman kan uwan miji ko don neman mukami ko neman kujerar siyasa duka ya fi karfin wannan sai dai a idan neman abin da ke wurin Allah a lahira to haka sallama ko mun gani wannan kuskure ya fada cikin mutane da dama suna ganin rasu je gun ba za su je dan ko dan zaki wai ba za su yin addu'a kawai addu'a yadda aka ce aika ba su sun wata ibada irin ta lahira amma nufin su Allah ya aishi wannan ibadar ya ba su wani abu a nan duniya to wannan asara ce yayi wannan asara ce ba daidai ba ce ko mun gani asara ce babba sanya wannan muniyar a cikin wata ibada bari na tashi mai sallar dare amma kawai ni ina so ne Allah ya dama wata bukata a nan duniya a'a sallar dare ta fi karfin bukatar duniya don bukatar lahira ake yin ta samun gafara da tsira da karbuwa a wurin Allah da yarda Allah da amincin Allah da shiga aljanna to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da waɗannan abubuwa da yake so baya fasa neman aljanna a kore Shi shine yawaita sallah yakan ce ma Bilal arihna biha ya Bilal da zarin ya shiga cikin wani kunci ko ta damuwa sun ce Bilal ya kai ta tambayin Bilal lokacin sallah yayi ne lokacin sallah yake yi sauri ku sauri ka mana sallah mu samu natsuwa a cikin a cikin sallah to wannan kenan ah, sai mu je na gaba da malai yake cewa ah, akhbarna ali ibn muslim at-tusi ali ibn muslim at-tusi shi ma malamin su bukhari ne da abu dawud da duka malaman shi ne ah, malamin su ne da al na sai kuma kamar da muka ji anan ya rubuta ta 253 bayan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace daga Sayyar haddathana Sayyar ibn Hakim kenan sayar dan hakim abu salama al-ambari al tirmidhi da ibnu maja sun fitar da hadisin shi da kuma shi na don anan kenan rasuwarsa shekara ta ɗari biyu da da tara bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace daga Ja'far Ja'far shine Ja'far ibn Sulaiman a ah, a ah, Abbabai Ja'far ibn Sulaiman al-Babai kenan da shi kuma Ja'far daga Thabit shine dai wancan Thabit din Ibnu Aslam al-Bunani shi kuma daga Anas na haka yanzu wannan hanya ta Anas ce ya karantar da ɗalibai guda biyu kenan a kamar da magani anan akwai Salam Ibn Sulaiman Abul Munzir daga Thabit ko kuma hanyar wato Ja'far Ibn Sulaiman shi ma daga Thabit ya take kawo lafazin hubbiba ilayyan nisa'u wa tsibu an sanya mini san mata da san turare waje ila qurratu aini fi sala an sanya wato qurratu aini daɗin idona fi salati a cikin sallah mun ga irin riwaya ce dai bambancin kawai shine wancan yace da ilayya min min ku daga cikin ababen duniyar ku nan kuma yace da ilayya a bai ce min ku din ba za mu iya ɗauko wancan kalma daga nan sai ka ƙara mana fassarar wannan riwaya ce iri ɗaya da waccan karara in muka kalli su fa'idojin da za mu samu daga ciki idan muka hada duka biyu kafin mu wuce shine na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yana kokarin karantar da al'umma sani sunnar kaunar matansu cewa kar su ji kunyar nuna wa matansu kauna shi ma yana nuna wa matan shi domin hakan abin bukata ne ga samun kyakkyawar zamantakewa a cikin al'ummarsa kamar da muka ambata a makon da ya shuɗe su dama mata ba sa buƙatar sai an musu wannan fada su mata dama san zuciyarsu da so su tana da iya ƙauna musamman ga makusantansu iyaye da 'ya'ya ga mazajensu to shi namiji shi ne yake buƙatar wannan wa'azin to namiji zai iya ƙin yin ƙaunar, zai iya yana ƙaunar ma ya ƙi gaskiya zai iya yana da zuciya take da kaurin da za ta iya rashin mutunci bari faɗa da harshen kuko yau kyautawa ko ba haka ba za a kame shi da abubuwan rashin kyautawa iri daban-daban to da ka sai mun Allah sai sai wasallam karara yake gaya al'ummata cewa su kaunaci matan saboda kuma matan suna da bukata i zuwa ga wannan kaunar wannan kaunar za ta ba su dama su nuna wa mazajen kulawa kuma su kula musu da dukiyarsu da 'ya'yansu wanda wannan shi ne ɗaya daga cikin primary responsibility na mata aure kamar da annabi sallallahu sun yake cewa za ta kiyaye ma mijinta dukiyarsa da 'ya'yansa da ainihin wato sanda baya nan na biyu kamar da muka faɗa wannan yana nuni zuwa ga hirs kwaɗayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala salamati mujtama'ihi wa ummati samun salama samun zaman lafiya a cikin al'ummata da mutanen shi idan maza suna nuna matan su kauna ku za a samu zaman lafiya idan ku ba ka haka za a samu tuntuni iri daban-daban don Allah ka shawai nan idan maza suna nuna wa matansu kauna to za a samu salama idan ku suka ƙi to za a samu matsala yaya hakan yake shine musamman yanzu da muke gani a wannan zamanin da muke rayuwa mata da dama saboda rashin samun ƙaunar mazajensu da ya kamata su samu suna shiga cikin imuwa iri daban-daban wanda yana haifar da matsala a cikin al'umma za ka samu labarai iri daban-daban game da mata waɗanda kudin suka shiga shaye-shaye saboda jin damuwa mijinta ya kuna mata yana fanta ya ki ba ta kulawar take bukata za ta shiga za ta shiga ɗin shan ɗin shan shisha ko wani kwaya kan wanda za ta sha ta abin nan wata kwaya wanda za ta sha don ta rude ta fita daga cikin damuwa da take na ɗaya kenan na biyu ana samun mata waɗanda suke neman hanyar da za su ba kansu kulawa ta fuskar ko dai su samu wasu mazaje a can ko su shiga ƙungiyoyin 'yan maɗugo ko wata ƙungiya ta barra wata kuma ta kuka wata ta shiga cikin kunci wata har ta samu abin nan eh, wani matsalar sakati ko da depression damuwa ko kuma har ta zama sai an kai ta asibiti an mata allurai ko an kai ta dinga ba tana ganin sakati doctor da makamantansu duk wannan yana faruwa sakamakon sakati da maza take yi wajen nuna wa matan cewa suna son su to annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kokarin ya hana faruwar wannan domin in sai haka abin zai biyo baya na farko za ta zama daban a cikin mutane ba ta yin abubuwan da yadda ya kamata ba sannan kuma ƴaƴanka jiriyar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su wanda suke karkashin kulawarta za su samu matsala ba su samu kulawar da ya kamata su samu ba sannan wannan yana nuni zuwa ga halattun mutum ya bada labari ma abokan shi cewa kai wallahi ina kaunar matakawanci. wanci kar a ganye haka a gawai kamar shi eh, mara kunya ne ko mara kamun kai a ba matsala ba ne don ya faɗa ya ce ina ƙaunar wancan wallahi kamar yadda manzala ta ne faɗa ko ya ce ina ƙaunar duka mata na sannan a sannan kuma har ila yau daga cikin illolin da ke cikin wannan wato dalilin da ke cikin wannan ko a fa'ida da ake tura daga cikin wannan kamar na ambata shine cewa sallah wata ibada ce muhimmiya wadda sam kar mutum ya fake wani abin duniya ya sa ya sakaci da ita sai mu ga hadisi na gaba da al-Imam an ke yake cewa akhbarana Ahmad ibn Hafs ibn Abdullah ya an shi wannan daga Ahmad ibn Hafs ibn Abdullah an-Naisaburi kenan a Sulami wanda alkali ne na garin Naisabur malamin su imamul bukhari da abu dawuda ne da shi kanshi na sayi din kamar da magani anan wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin da takwas bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi kuma daga baban shi haddathana abi haddathani abi baban shi shine kamar da cikin sunan hab ibnu abdullah ibnu rashid abu amrin shi ma yayi alƙalanci sai da ya rasu aka faɗa shi yayi shekara ashirin yana alƙalanci a Naisabur baya alƙalanci da komai sai da hadisi baya yi da ra'ayin shi yana da hadisi a cikin kutu. duka in banda sunan ta limamu tirmidhi kadai zaka bukhari ah, banda tirmidhi banda muslim bukhari da abu dawud da nasai da ibnu majah duka daliban sa ne ah, ya rasu ka da tara, bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ah, shi kuma yace daga ibrahim sai shi kanshi nasai yake cewa wa huwa shi ibrahim shine ibnu bahman ibrahim ibnu bahman abu sa'id al-khurasani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci duk da ke ana zargin shi da bid'a ta irja babban malami ne daga cikin ah, malaman musulunci shi kuma yake daga sa'id ibn abi aruba sa'id ibn mihran kenan abu aruba sunan shi mihran ah, shi kuma sa'idin ana mai alkunya da abu madri ah, al-yaskun ɗaya daga cikin manya-manyan malama addinin musulunci shi ma da ta shekara ta 156 yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita to shi kuma shige ke riwaya a nan wajen daga qatada ibnu di'ama as-sadusi abul khattab wanda ya rushe shari'a sha takwas babban dalibi ne a makarantar anas dan malik mun ga mun samu wata hanya daban ba ta sabit ba waɗancan hanyoyin daga sabit yanzu shi ma sabit ya samu mutaba'a daga wane kenan daga ainihin wato qatada dan ajinsu ɗaliban anas dan malik ina fata muna biyu wannan shi wannan isnadin shine irin wanda yake cikin littafin shine lafazin Abu Awana a cikin al-Mustakhraj ala arsahi Muslim shine irin lafazin shi to katada yace daga Anas Anas yace lan annabi sallallahu alaihi wasallam Anas yake faɗa wannan magana yake cewa lam yakun shay'un ahabba ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nisai min al-khayr babu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ba'da nisa bayan mata min al-khayr fiye da mara saboda doki yana kawo lada kamar yadda san mata din na aure lada ne to haka doki shi ma in mutum yana kiwon shi saboda jihadi duk kashin da yayi da fitsari da yayi da haniniya da yayi ana rubuta mai shi lada ne da haka manzo Allah sallallahu alaihi yana son doki akwai ziyada da ake ruwaitowa ko ake faɗa daga Imam Ahmad ibn Hanbal wanda ke cikin littafin shi abin nan wato al'ilal wa ma'arifatar rizal cewa da kuma az-zuhud cewa manzo Allah sallallahu ya ce asbiru an fa'ani wa sharabi wala asbiru an hunna ina iya hakura da abinci da abin sha amma bana iya hakura yana bana kusa da matana duk da yake akwai maganganu akan lafazin amma dai a aikace wannan haka yake saboda duk inda manzo Allah yake tafiya ba a taɓa ruwa ya tafiya shi kadai ba in ba garin madina sai ya ɗauki wata daga cikin matan shi ya tafi da ita ya musu ƙura'a ya tafi da ɗaya daga cikin su baya tafiya shi kaɗai kuma kamar da yake cikin eh, riwaya mawqufiya daga Anas dan Malik Allah ya tsara masa yadda sori daga Umar ah, Abdullah dan Umar Abdullah dan Umar yake cewa ah, khairu hadhihi al-ummati aktharuha nisa'an mafi alkhairi a cikin wannan al'umma shine waɗanda suka fi sauran wato wanda yake da mata hudu ya fi wanda yake da uku alkhairi wanda yake da uku ya fi wanda yake da biyu wanda yake da biyu ya fi wanda yake da daya mai daya ya fi wanda bai da ita gwargwadon yawan matan da mutum yake kula da su yake daukan ɗawainiyar su yake ba su abinci da wurin kwana da sauransu to gwargwadon alkhairin da ya samu domin ah, kamar da annabi sallallahu yake fada wa lukmatun taj'aluha fi imra'atika sadaqa duk loma da baka dauka ka sanya wa matarka a baki ka ci tawa ka sa mata da hannunka kare ko ka ba ta dace to wannan ita ma sadaka ce ne zaman kanta Alimamu ahmad ibn hanbal radiyallahu rahimahullah ya rawaito wata kissa a cikin kitabu zuhud dinsa da kuma littafin shi ne suna al-ilalu wa ma'rifatur rijal cewa wata rana Abdullahi dan Umar an je wani yaƙi an je wani wanda ake ce mashi fathu ko mu jalula yaƙi ne da sahabbai suka je suka ci nasara akai ya cike cewa fa waka adariyatun fi sahani a cikin rabona da aka bani na ainihin wato ganima sai na ga hadda wata baiwa wata budurwa kyakkyawa yace ka anna uzunuha ka anna uzunaha min fidda kunnan tafari kas kamar azurfa yana walƙiya kamar azurfa baturiya ce kyakkyawa yace fa ma sabartu anha Allah sai na kasa hakura da ita hatta kabbaltuha wa nasu duruna. ita ce na tambace ta a gaban mutane kowa yana gani Imam Ahmad ibn Hanbal ya kafa hujja da wannan asari akan cewa idan mutum ya samu baiwa wadda take ta taho ne daga kasar kafirai to ba sai ya jira ta yi istibra'i ba zai iya istimta'i da ita wanda zai za ta istibra'i ta ce wanda ya siye ta ne ta hanyar ko aka ba su kyautarta hanya tana da wani mai gida a cikin musulmai wannan kisa duk da tana da matsala a cikin isnadinta eh, wasu sun kafa hujja da ita akan halittun mutum ya yi matan shi sun ba ko ya rike hannunta a gaban mutane inda ya nufi wannan mahalli ne da aka ta nizai a kai tsayyar magana kuma yana kuma zuwa ga al'adun irin mutanen da kake cikin su domin kisa dai bata inganta ba baya ga shi Ahmad Ibrahim, Hanbal Ibrahim, Abi Shayba ta cikin al-Musannaf haka haka al-bukhari a cikin at al kabir shi ma ya ruwaito ta da wasu waɗanda ba waɗannan ba a cikin isnadin ta akwai wani mutum da suna Ali ibn Zayd ibn Jad'an wanda malaman hadisi ba sa karɓar sa Duk malamai suke cewa ko da ma ya tabbata ku za a ɗauki wannan a matsayin wani abu ne da ya faru ga wani na rauni wata nazuwa sai ta faru ga wani na rauni amma bai zama al'adan mutanen wannan zamanin to haka ko a yanzu ma bai zama al'ada ba ma'ana garin nuna wa matarka kauna ba za ka je kana yin abin da har za a gan ka mara mutunci ko mara kamun kai ko wanda bai san ya kamata ba dole ne a yi iltizami da abin da al'ada ta kirki ta hukunta al'ada mai kyau mutuncin da aka san mutum da shi wanda irin wannan mutumin a matsayin shi ko a shekarunsa ko a irin dangantakarsa irin abin da ake tunanin zai yi misali a ce ne ko hakimi ko mai anguwa ko malami ko limani ko wanda ake ganin shi wani babba akwai abin da ba a tunanin a ga a cikin al'ummar misali yanzu ba za a ga limamin juma'a ko hakimin wata anguwa ko wani mai anguwa kawai ya riko hannun amalin su suna tafiya kan titi ne ya halatta amma al'umma ba ta ganin wannan a matsayin abin da ya kamata to kuma ana aiki da al'adatu muhakkima an taɓa bani labari kuma labari ne inganci cewa a ƙasar kebbi a wani gari a ƙasar kebbi an taɓa cire wani mutum daga limanci ne laifin shi ya goya matar shi akan mashin akan mashin wannan eh, eh, eh, roba roba kun ga muka ustadi ya gani muke wannan wani kwalita ne ko wani ustadi ya wuce ya ga mata shi da ta suna tafiya suna kira suna fitanar da kike gansu ya ke kirga dozin na babura wanda waɗanda suke yawo haka kowa yana yana yana makale da da amare shi da na ta ake wani juma'a ne ranar sallah ne koyaushe to a ƙasar su sun san wata kira a kin su a gunsu wannan ba mutunci ba ne babban mutum ne mai kima a cikin mutane ya goyo matar shi a da kyauta ba za <laughs> ka da yan kwamitin suka ga wannan aka yi ta surutu a gari a aka ga cewa wannan yanzu mutane ba sa ganin mutuncin shi gaskiya bai kamata shi ne limamin mutane ba kawai suka cire shi zato da haka kowane gari da al'adarsu amma mu yanzu a nan watakila wannan ba wani matsala ba ne ba wani matsala ba ne to balantana kuma a mota to wataƙila su wasu su ma za su yarda a mota ban sani ba amma dai jerawa da kafa da kuma a mashin to mutane ba sa ganin shi a matsayin al'ada ne ce a wancan yankin to shi wannan abin da yake nufi ne za a kula da al'adu wanda suke masu kyau wani lokaci mutane musamman ustazi da zafin kai suna da kokarin cewa sai sun yi tawaye ma mafi yawan al'adu to wanda ya saba wa addini jama'a ƙoƙarin tawaye ma al'adu waɗanda suke ba su da wani aiki musulunci bai ruguza al'ada gaba ɗaya ba ya ruguza munanan al'adu ne misali kukan mutuwa irin takaba da ake ta jahiliya gadon da muka yi magana a ranar nan gaje mace gaba da ire-iren abubuwa waɗanda suke marasa kyau su ne musulunci yana amma sauran al'adu waɗanda suke suna nuna shahama suna nuna mutunci da kamala da sanin ya kamata to addinin musulunci bai hana su misali yanzu mukaddara misali yanzu a cikin al'adun kasan nan a da don san ko yanzu ana yi ba ma ka ce an yi haihuwa an sa ma yaro sunan to kun shiga hidima kenan ranar suna za ki kawo kayan mai suna da ake cewa don sallah za ki mishi ɗinkin sallah har ya girma har in zai aure kya da su cewa akan wa zai aura mai za kamar keke wato wannan wannan yarinya da aka samu sunan to ta zama fa kamar kamar keke da ya komai ya na ya shafe ka ya shafe ki zaki ta nan nan da ita kina abin nan Tun ga al'ada ce wannan ba wani da dalili a kai amma al'ada ce mai kyau kun tana ƙara dankon zumunci to irin waɗannan al'adun suna nan da yawa haka to mu ustadai da muka bayyana saboda karancin ilimi ko karancin shekaru ko wani zafin kai kawai sai ka ji mutum ya ce shi baya mu shi bai da al'ada kaza ba akwai da aka dinga rigima da shi kan wai mata shi ta haihu an kawo ta tsohuwa ta wuce mata wankan jego sai ce sai an gaya mishi waya idan aya ko hadisi take haka tsohuwa sai kawai yaro ne ya na san wani aya ko hadisi babu aya ko hadisi amma ba mu na al'ada ba ce al'ada ce mai kyau domin za a taimaka mata idan a koya mata yadda ake wannan rayuwa dan ta yi haihuwar fari ne ko na biyu ba ta san rayuwar da ake yin jego da kula da yaro da kula da kanta da sauransu ba shi tana bukatar wanda ke da experience wacce koya mata ko dai a tafi da ta gidan tsohuwar ko tsohuwar ta zauna kai kuma tun da kai ka ja mata wannan sai ta hakura kuma tsohuwar ta ta ta maka da ita kan ta su je usane sai suke ba da ba a yi ta rigima da to ba daidai ba ne domin ba su da dalili akan haka abubuwa na mu'amala shari'a ta bar su ga mutane kowa su mu'amala a bisa yadda al'adun su shari'a za ta shigo ne kawai a cikin abin da ya zuma ya keta haddin shari'a zaran ya keta haddin shari'a ko kuma ya zama a ba keta haddin shari'a ko shari'a ta ce to ban da wannan to shi a al'ishi kaunan mata ɗin iri uku ne kamar yadda muka ambata na farko shine a ishkul zawjatu wal jariya kaunar matar aure da kuma baiwa da mutum yake da ita yana da sadaka wannan shine halas ne kuma kamala ce halas ne kuma kamala ce mutum ya zama yana da mata ko yana da mata ya tara su kuma yana nuna musu kauna ta hanyar magana mai daɗi haƙuri da su ya siya musu wannan ya siya musu wancan duk abin da ya gani ya birge shi na sutura ko kayan jin daɗin rayuwa ko kayan ƙale a ababen sanyawa na sutura ababen sanyawa a jiki na shafe-shafe da turare da kaza duk abin da ya gani mai ta musu wahala kuma yadda ake kira wata a yi ɗan wahala ne, yana nan yana wahala da mata ƙannan shi da yabba ba shi ta jin haushin shi abin mamaki mutuwa suna da maza kuma 'yan wasu gida ne mazan kuma ba suna mutu wannan wahala ta yi mata wahala tana son ma mijin kanwata shi ma ya wahala da kanwata amma ba ta son matan wanta ta mori mijinta wani irin zalunci ne mutanen mu cikin irin wannan tana da tana da miji tana mori shi kanwata tana da miji tana zuga kanwaye da za a mori mijin ko mun gani hatta mora ita ma tana ganin kamar kaninta ne amma ko ba ta son kaninta shi kuma ya auri wata ko ta mata boro na ta mijin za ta sa musu ido ba ta yadda ba to ba daidai ba ne wannan wahalar da mutum yake mata to kamala ce daraja ce ga ya namiji ya dinga wahala da matan shi da iyalan shi a ga yana musu duk abin da ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi saboda kaiwa matuka ka aikin gida yake taya shi share-share wanke-wanke yi ma yara wanka mofin wane ne wanke toilet duk abin da ya ga kamata ya kawai ba a ga yanayi shi dai kamar da malamin sa sadi malamin mai yake faɗa Allah ya fata mai lafiya shi dai alam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zara an kira sallah duk aikin da yake kai ana kiran sallah ko bai ajabi kika yake wuce <laughs> ba wai matsala indirisin ba tabi'a shi kenan ko mun gani duk abin da yake kai ki ko muhimmancin da yake muhimmancin sallah ba da an kira sallah dai ajin ki kayan ki wannan tankadan wanda ke cikin rariya a cikin rariya zai bar shi ba zai karasa bai tashi ba ke yana daga cikin kamala namiji zama yana kulawa da matan shi yana musu duk abin da ya kamata domin su samu jin daɗi su kuma su ji da iyalan shi ƴaƴa da sauransu na biyu shi ne wanda yake akwai wanda wannan shi kamala ne kuma sunna ne na biyu shi ne wanda yake boba, wanda ya halasta amma kuma sai mutum takamman game da shi shine a ba mutum labarin wata mace da take da irin siffar da yake so ko ya ga wata mace take da irin siffar da yake so nan da nan sai ya kaunace ta to wannan ma ba haram bane sai idan ya wuce makaɗi da rawa wajen kaunata ta dan kawai ya ganta ce subhanallah masha Allah tabarakallahu ahsanul khaliqina ko ya fada a cikin zuciyarsa ko ya haɗi ne to wannan ba ba laifi bane domin ga Aisha da ta ga Safiya ta shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin Safiya ba mata manzon Allah bace ta zo neman ya fanshe ta ne ko to ta ce yi wani ta ke ba gidan nan wannan da ganin ta samu matan nan idan ne gidan ne ganta ta yana santa to san da zai ce yana santa na ki kafin ya aure ta ne to kenan cewa kana son wata a ah, to ma ba haka ba za ya aure kenan tunda an ce kuma da zawajin wadudan waluda masu son ku wanda suke haihuwa dole sai in akwai so ake yin aure in aka aure babu so akwai matsala Zaka wannan mubahi ne ibn qayyim ya kawo wannan yake cewa kamar mutum ne a tattanta mashi wata mace wadda take da kyau irin wanda yake so ko irin ɗabi'a da yake so eh, ya ji labarin ai wallahi ta iya girki ko tana da dogon gashi misali ko kuma a ce ai ta iya tilawa tsohuwar yan musabaka ce misali ko mun gani ko a ce ai dangin tuwanta ta yana son irin wannan dangin misali a ce ai ai shuwa arab ce ko ba kun lata na gwamnati misali ko an san gudanar garin ko da wata siffa ta musamman da irin yake to ko a ai baman da yake dangin sarki zazo nan ko misali ko to to to in ya ji wannan ya je yana santa wannan jin san da zai a zuciyarsa ba shi bane idan yana santa so na gaskiya ba ta zama na zuwa wanda ka za ta wuce adira ba da nakin sai zai aure ta kawai matsalar mu a al'adunmu to daga cikin al'adar da musulunci yake yake yake frowning at bin kanta ne irin aladar da muke ta dadewa ta neman aure a dade ana neman aure shekara uku hudu biyar ana ana ana wai eh, courtship to mutum ke san da wannan ba inda yana haifar da kuma matsaloli iri daban-daban ya haifar da matsala ta a samu barna a tsakankani ko kuma a samu a samu eh, yaudara ko to ana cewa Allah ya ya fice ni shekara biyar muna tare rana tsaka ya zo ya ga wata ce yana so ko kuma ita ta yaudare shi ya yake ce shi let koma ya zo ko let koma ya zo dama ko ni kozin ta dama yana nan yana hararaka to tun ga irin wannan tafan din zai haifar da gaba tsakanin dangin wani da wanci to inda a ce da kuka gabu wata biyu an yawo ta ba kai ga nan ba ko haka ko a ce an samu matsala har ta yi ciki ko an samu matsala har ta gudu to waye duk wannan yana faruwa ne sakamakon dadewa da ake to musulunci bai da wannan ba to idan mutum ya ganta yana so ko ya je san son ta sosai marmaza sai ya aure ta wannan halas ne shi ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ki kina ba mijinki labarin wata ko ko sa nabi hana ku idan ya siffanta mijinki wata ƴa mace ai kaza ki kaza ki ko wacce ne kina tana ta mai ita ne maza da dama da haka suka samu suka samu mata ta biyu ko ta uku matan su ne suka ba su labarin wata tsawa ko sai da suka sani a islamiyya ai wallahi wanda akwai kirki mijinta ya rasu ina tausaya mata wallahi wallahi baban mubarak dan Allah in za ka mana kayan sallah ma ka taimaka ita ma a sa da ita wallahi the next thing kawai baban mubarak kawai ya fara ya fara abin nan karkata kafin kafin ki dawo eh, kan hanya sai dai a duk ana sallar nan ne kawai a ji masu kawo amarya <laughs> sai ki ji buɗa kawai to shi sa ba daidai bane ki je ki ta sukkanta wa wannan miji wata 'ya mace in ba ki sa ki ba sai yi ki je ki bincika mu amma akwai ki zo kina yi ku ba ki sa kanki a cikin wata danja na uku ne wanda yake al-usqul haram mutum ya so wata mace so wanda yake yana bayuwa zuwa ga fasadi ko barna ko fasikanci ko mummunan tunani ko mummunan alaka da duk wani abu wanda ya haramta na halwa na fasikanci da da barna musamman wannan zamanin da abubuwa suka lalace da haka to wannan haramun ne to duk abin da ake magana akan san mata irin da shafi wannan ba kan bai shafi ba wata wancan ne na matan aure na gida ko kuma wata mace wadda mutum ya ganta yana niyyar ya aure ta to babu laifi ya ci aran shi yana son ta ko babu laifi ya yi abin da hakan zai bayi zuwa ga kaso shi ita ma shi ne ya faɗa mata yana son ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wanda zai ya zo yana son shi ya gaya ne ya gaya ma waliyanta yana son ta babu laifi kuma ya mata kyauta domin ya tabbata halittun haka game da da ake magana akan mai takaba walakin la tuwaidu hunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa ko alim Allah annakum hunna, Allah ya san za ku ambace su a zakata walakin la tuwaidu hunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa to faɗan ƙaunar ma'arufa ɗin nan in ya zama an yi ƙaidi ga wanda take ta kaba to kenan wanda ba ta ta kaba babu miji a kanta ba ta ta kaba to za ka faɗa mata magana da za ta so ka kai ma to babu laifi ya faɗi wannan bil ma'ruf la anta qulu qawlan ma'ruf ina fata mun gane wannan to wannan dai a take nan kware da gaske ai mun afuwa kware wallahi ne kawai na ga mu malai su da yazo ce la na manta mun ga darasin nan na ma manta ga baki dai wallahi da na yi bincike sosai sai kai wannan dai na ga yayi ta haka wutar da kadar kifaya za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi inda yake cewa babu mailu rajul ila ba'd nisa'ihi a duna ba babin da ke bayani akan hukuncin namiji ya karkata zuwa ga wata matan shi <clears throat> fiye da ɗaya ya nuna ya fi son wata fiye da wata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله